Bismillahir Rahmanir Rahim. Mai ido a tsakar ka. Kashi na talatin da tara. wannan wani irin gida ne na kawo kaina haka nake ta maimaitawa a zuciyata ban gama ta ajibi ba muka hango alhaji liti da katon gora irin ta bugun ɓarawo ya nufo mu gadan-gadan da wani irin mugun gudu iska cike da malin-malin din shi habawa kowa take ya dare ya yi ta kan shi mata da yara sai rigirgen gudu suke yi ɗakin da alhaji ya nuna min ya ce in shiga dan na faɗa da mugun gudu ba shiri har da tura kofa a jikin bango na jingina hannuna na dafe da kirjina a firgice nake ainin idanuna suna zubar da ruwan hawaye har zuwa yanzu gani nake yi tamkar ba ni bacci ina tsaye ina jiyoyin da alhaji yake kutuntumo zagi duma duma irin na sakwatawan shehu gidan nan ya yi tsit tamkar babu kwayar halitta mai rai abubuwan da suka faru a tsakar gidan tare da maganganun da suka faffaru su kaina kwakwalwa ta ke ta juya min a kokarin ta na san ganin gano bakin zaren ni dai abin da na fahimta shine Alhaji Liti matan shi uku banda mai sa'u da ya saka yaran shi kuma suna da yawa na ga alama domin ko iyakar waɗanda na gani a tsakar gida za su kai dozin uku in ma ba su fi ba kai na dafe wanda yake sara min a hankali na sulale akan leda tsakar ɗakin na saki kuka mai gunji tuni na shiga sashen makomar rayuwata a cikin ƙasar daban da kowa gidan da kamar kowa ta kanshi yake yi me yasa matan farko na aminta da Alhaji Litini wata zuciyar ta ce min zaƙin bakin shi ɗabin hannun shi su suka rufe miki idanu wanki ni sai yau ne na sake ganin shi da kyau na kuma gane lallai ko kusa mu dace da juna ba na fi awa biyu a zazzaune a zaune ina aikin karanta wasikar jaki ni kaina bana ci ga abin da nake tunanowa ba kiran sallah azhar na soma jiyowa daga masallacin cikin unguwanni ya dawo da ni kan doka da oda A jiya zuciya na sauki na sa nuna shashari hawayen da ke ta faman sintiri a kumatuna sai a lokacin na shiga kare ma ɗakin kallo gado ne karami a ɗakin sai wardrobe mai kofa biyu na abin da yake cikin ɗakin karami ne sosai ɗakin filin tsakar ɗakin ba zai wuce mutum uku su zauna su miƙe kafafuwa ba hatta windo ɗakin karami ne sosai haka ma kofar shiga ɗakin ita ma ƙarama ce har aka idar da sallah a masallaci ina zaune dushan bani da gwiwar da zan iya miƙewa tsaye jikina ya yi mugun sanyi kamar wacce aka watsa ma ruwan firji da ƙarfi na ji an doko ƙofar ɗakin a zabure na miƙe ni ma don na gama tsorata da sha'anin alhaji liti wannan matashiyar yarinya ce da hajiya kubra ke maki hannun ta riƙe da kwanon silba da kofin silba na ruwa dan murmushi ta yi min kaɗan ta ajiye min kwanon da kofin ga abincin ki nan anta amarya hajiya ce ta ce in kawo miki har ta juya za ta fitar da hanzani na ce dan Allah ina ne bayan gida ina son zan kama ruwa in yi alwala Ba ta juyo ba ta ce mu je to miki bayan nuna miki bayan gidan a tsorace na biyo bayan ta muka fito sajiya hajiya kubura duk suna tsakar gida abinci suke ci a manya manyan tire hajiya kubura ta ce kin fito yin alwala ba amarya eh shine amsar da ya fito baki na wata bugaggiyar buta wannan matashiyar ta dauko ta cika min ruwa a ciki ta bani wata bagurarriyar buta ta lungunan bayan gidan yake da kin shiga zaki ganshi wucewa na yi lungun da take nuna min bayan na yi mata godiya bayan gidan babu laifi a tsaftace yake ya sha suminti sumul sumul sai dan zani da ba a rasa ba ina waye na kama ruwa na fito ni da ne tunanin bayan gidana sai ya zama abin kallo sai gashi na lalace a shiga bayan gida mai daban siminti a tsakar gida na yi alwalar inda na ga wata yar yarinya na fitauci shekara uku ba tana alwala a kusa da sajiya, Kubra na tsaya na ce dan allah hajiya ina ne gabas da fara'arta ta ce in kika shiga ɗakin ki ƙofar shiga za ki kalla nan ne gabas ɗin godiya na yi mata na koma ciki sai gaurayi hanya nake yi yaron gidan kuma abin kallo na zame musu sai uban hayaniya da sowa suke yi wanda wannan kaɗai ya isa birkita kwakwalwa a zaune na yi sallar don tsayuwar ta gagara babu gwiwa a tare da ni na sai murɗa min yake yi rabon da ya samu loma tun jiya da yamma Kwana abincin da aka kawo min na jawo ina buɗewa na cikaro da farar shinkafa sol da manja da yaji sai albasa ɗanya da aka yayyanka a saman abincin ina waye ina tura abincin nan a bakina loma huɗu na na sha ruwa na ture kwanan nan gefe tunanin hanyar guduwa na so mai domin ba zan taɓa iya rayuwa a cikin wannan gidan ba in ma na zauna tamkar na kashe rayuwa ta ne baki ɗaya tunano ƙannena da ƙawata Mabruka na shiga da su diza da Rus suke auren masu sukuni suke fanta fantamarwarsu babu ma kamar mabaruka a cikinsu a wannan ƙaddarar ɗakin na wuni tunani ya kai har bayan magariba duhu dilmin a ɗakin amma kasancewar gangan jikina ne kadai a cikin ɗakin ruhina baya wajen yasa ban ga duhun ba turo ƙofar aka yi da fitilar ƙwai a hannun mai shigowar hasken haƙorin makan hajiya kubra na gani tana yi min murmushi hannunta riƙe da kwanon abinci a gabana ta dure min kwanon ta nemi waje gefen gado ta zauna baiwar Allah kina ta zaune sai wasikar jaki ke karanta ko tun su nake ta jiran fitowarki domin in faɗa miki 'yan ƙa'idojin gidan namu wanda ya kamata ki ji a bakin nawa sauran kuma alhaji zai faɗa miki domin shi da yake ya shafa domin shi da ke shafa kai tsaye amma kafin nan ina so in suma da baki shawara abu mafi sauki da zaki yi shine ki kwantar da hankalinki kuma tunanin tawaye ko guduwa ya zo zuciyarki kar ma tunanin tawaye ko guduwa ya zo zuciyarki in kika watsar da komai kina zauna haka a cikin ɗakin nan in dai alhaji ne zai ƙuliƙo ya ce ya sake ki in ya samu wata kamar yadda ya saki mai sa'u da ya same ki haka ne yake gudana a cikin lamarin rayuwar alhaji sake mace ya fi mai sauki fiye da cire hula a kan shi to dokokin gina su ne a karfe takwas na dare yake shigowa cikin gidan nan yana so kafin ya dawo wacce take da girki ya zama ta kasance a bakin barar da turakar shi domin tsayuwar jiran shi Kin yin hakan ka iya sa ki fuskanci fushin shi. Fushin shi kuma babu kyau a gare ki, sannan in ya buɗe kofa ku gaisa, sai ki zo ki gabatar mishi da abinci wanda dama tun magariba abincin shi shi zai kasance a ɗakin wacce take da kwana ne. Girkin gidan nan yana da matuƙar yawa da wahala, hakan yasa kowace mace ba ta da wani hutu a cikin gidan kullum. Wacce take da girki ita za ta yi girki ita kaɗai, mu kuma za mu kama shara. wankin bayi da wanke-wanke yaran gidan kuma aikinsu shine ɗebo ruwa da ɗan aike da dai abin da ba a rasa ba abincin gidan kullum iri ɗaya ne da safe abin da ake dafa shi ne dai haka ma da rana da daddare ma haka ranar juma'a ne kaɗai ake yin tuwon shinkafa da miyar kabewa da rana baya ga wannan rana babu wani sauyi a abincin gidan sai da sallah karama ko babba ake dafa shinkafa da jan miya wato miyar sutu ina ganin abin da ya kamata ki ji daga gare ni kenan sauran bayanan shi zai miki in ma da abin da na na ce ban sanar miki ba sannan a hankali zaki gane ki fahimta hawaye na bin fuska ta na ce da ita na gode da bayananki amma da kin adana su za su yi ma wacce alhaji zai kawo gaba amfani domin allah ko kwana bakwai ba zan yi a cikin gidan nan ba kasar mu zan koma wani murmushi ta yi min mai fassara ta miƙe tsare irin wannan taurin kan da ikirarin na yi a shekaru ashirin baya da suka wuce kuma wannan dalili ne bani lasisin zaman dirshin a gidan alhaji lati da a ce ban yi rigima da shi ba da tuni na fi shekara goma sha tara da rabuwa da shi na tafi wani ginin na gina kyakkyawar rayuwa mai inganci sakin da ya ga shine kadai abin da nake nema ya sa shi kuma ya ki saki na dan tsabaragen muguwar mugunta kuma wannan shawarar nan na kan ba duk wata amarya da Alhaji zai kawo ta cikin gidan nan miƙewa tsaye na yi tsayuwar ta daka a gabanta na ce ke ma yaudarar ki kenan alhaji liti yayi ya baro ki da kasarki da dangin ki murmushin da na lura ya zame mata jiki ta kuma yi min yarinya son zuciya da kwaɗayin abin hannun alhaji shi ya sanadin sababin shigowar duk macen da alhaji ya auro da waɗanda zai auro nan gaba ma dukkan mu kwaɗayayyu ne daga mu har iyayen namu ke kin sani ni ma na sani alhaji liti hatsabibi ne ki kiyayi jayayya da shi ɗaki na yana jikin naki in alhaji ya dawo ko sai ki zo ki karɓa mai abincin shi takwas saura kwata yanzu tana kaiwa nan ta fita ta bar min fitilar kwan ko kallon abincin da ta kawo min ban yi ba kan gado na faɗa wani mugun wari da zanin ne ya sa na tashi da sauri zirga-zirga na shiga yi a harabar ɗakin na dunkule hannuna na dama yana da wasan na hagu ina neman mafita da tunanin dabarar da zan yi ma alhaji ya sauke min cikin ruwan sanyi in kuma ya ki sauke min in gudu da auren na sha kaina in shige duniya agogon hannuna na duba da sauri takwas saura minti biyar mayafina da ke ƙasa na ɗauka na fito tsakar gidan matan gidan da yaran gidan duk suna tsakar gida suna shan iska kowa da sha'anin da yake yi a yanzu ne na ga tulin batariyar yaran nashi manyan maza da manyan mata waɗanda ba mu haɗu ba sai gaishe ni suke yi yayin da mata matan suke kunshe dariyarsu tsakar gida kamar ana cin kasuwar mande da kaduna a ce duk wannan bataliyar yaran na mutum ɗaya ne kuma zai saka kuma za ka yi musu girki kai kaɗai su ci tab wannan da ka gama ai sai mutuwa ƙara tsurewa na yi sosai salab salab na wuce su na nafi ƙofar ɗakin da za ta sada ni da ɓarin alhaji ina shiga cikin ɓarin na gasken wutar mota sai wani ake danna da ƙarfi a jajjere kuma ni kuma ina jingina ina kallon ikon Allah karamar kofar shigowa cikin gidan aka buɗe da alhaji muka da idanu yana wuce ya dan bura ubanci kina jin ina hon uban wake tunanin zai buɗe min gate in ba ke ba bauta kika zo yi gidan nan dolan ki kuma ki yi bautan nan dan igiyar ki tana hannuna kai na gyaɗa kawai kafafuna na rawa na isa bakin gate na buɗe mishi ya shigo da gudu mayar da ɗin na yi na rufe na nufo shi fitowar shi daga cikin motar kenan idanu na kura mishi ina mamakin shi shi ma ni yake kallo bakin shi a yashe har yana wani lashe leɓe kamar ta ango farar mace alkyabbar mata ni na kasa cewa komai a baya na bi shi zungui zungui har zuwa sama muka shiga wani haɗaɗɗen falo a sama wanda ya take na kasa ƙasan kafet nuna min da hannun shi zauna a nan ki ji ki jira ni ina fitowa ko har ya juya na ce abincin kifa wata dariya ya yi wacce ta kara mishi muni ya ce aike ce abinci na a cikin wannan daren yau zan fanshi wahalar da kika bani hidimar yarana kuma za ta fanshe dukiyar da ke tunani ba ni da hankali ne shi yasa na dinga ɓarnatar miki yaro yaro ne ko dan giwa ne da wata mahaukaciyar dariya yake ce ya shige wani ɗaki ya bar ni da sakakken baki da hanci Kaduna Mama tana zaune a tsakiyar su Mama Rakiya da Nafisa suna mai mata da yadda aka yi. Ai ni yayi Jummai da ganin abubuwan da suka faru wallahi ba lafiya ba bawan Allah nan fa jirgin Lagos kawai ya sako mu aka kawo mu da ba dan babaruka da yaran nan namu ba in dan ni da Safiya ne wallahi da sai dai mu bara a karkashin garin Lagos har zuwa lokacin da zamu haɗa kuɗin motar da zai dada mu Kaduna ya yayi jummai tun da muka ci abincin tarar baki ba mu sake sa daidai da ruwa a bakin mu ba a cikin gidan nan nafisa ta ce ai ni mama tun da aka kawo busasshiyar jalof din nan na ya mutu domin a yanda alhaji yake da mashahurin kuɗi bai dace a ce ma abincin gida za mu ci ba ba na hotel ba ki duba fa lokacin da Asiya ta haihu ba hotel babba Alhaji ya kama aka yi hidimar suna a ciki ba duk abin da muke so mu yi oda kai tsaye daga kicin ɗin hotel ɗin. wallahi na zaci hakan Alhaji Liti zai yi mana ni fa jikina yana bani akwai matsala babba gaskiya Asiya wacce ta yi tagumi ta yi jigum ta ce matsala kam akwai ta kuma wallahi ko da na tambayi alhaji akan me ya sani game da abokin shi ni fa mama ce min yayi bai san komai a game da shi ba ya san dai mashahurin dan kasuwa ne kuma yana da kuɗin da ya ninka nashi harkar kasuwancin zuwa ƙasashe ne ya haɗa su har suka zama abokai amma bai san kowa nashi da komai nashi ba ni sai na ji duk jikina yayi sanyi gaskiya Mama duk ta bi ta ruɗe sosai, ta rasa ta cewa dan tana tunan dan tana tsananin son Zubaina, dan ita bata ki duk abin da ta samu ta kashe a kanta ba. Ita kuma zuciya tana son mai kyautata mata ne. Ku kira min layin Zubaina dai ko ko Allah zai sa ta ɗauka mu tana lafiya? Mu ji tana lafiya ko? To ai yayi Jummai tun a Lagos muke kiran wayarta ba ɗagawa har shi mijin min kira bai dauka ba abin da ya sake kashe mana jiki kenan. Mama ta ce Rakiya ku sake kiranta hankali na ba zai kwanta ba in ban ji daga Zubaina ba ni na shiga uku karfi son zuciya ya kai mu tsakar rana. Ni na ɗauka mijin Asiya ya san komai akan shi shi yasa ko da Tanko yayi magana nace ce mishi daga bangaren mu mi mun yi duk wani bincike sun ta kiran wayar zubaina da ta mijinta shiru kake ji malam ya ci shirwa baki ɗaya cikin ya ɗoru ruwa an rasa mai bacci gashi ba gari ɗaya ba balle gobe a musu dirar mikiya da sassafe ya hana su bulama na na jiyo na kalla sai sauke numfashi yake yi hankali shi a kwance amma ni bacci ya ƙaurace idanuwa na ga wani irin nauyi da nake ji a kaina tamkar kan nawa zai fashe na yi alkawari a wannan cikin ba zan sha komai da ya danganci kayan maye ba ko dan ganin na samu haihuwa nima ina nadamar wanda na sha a baya kuma ina roƙon Allah ya yaye min wannan bala'in kuma babban abin da bulama yake so bai wuce ƴaƴa ba ko ba komai nima in ga jini na iyaye na ma kullum a damuwar rashin haihuwa ta suke dan har ya inna na ta ce in na zo bikin wakil za ta kai ni gajen wani mai magani in so mu shan maganin Hausa ko Allah zai sa a dace ga na yana barazanar fashewa a daddafe ni miƙe tsaye na alwala a cikin buhun dan dare ne sosai tsoro ba zai bar ni fita ba sallan na nafina na tayar amma wallahi abin gagara yayi in yi karatun sallah na kasa sai wani irin kara da haura giya nake ji a kaina da kunnuwa na zama nayi da bas nayi shiru ina tunanin yadda na lalata rayuwata a banza da hofi har ta kai ta kawo bana iya gudanar da komai har sai na sha abubuwan maye gashi sallah na kasa karanta kowace sura ni ne nake da sittin a kaina jin kaina nake tamkar ban haddace ko alif ba Qur'ani na ja na buɗe rubutun kawai nake bi da kallo na kasa haɗa baƙi in karanta sakamakon ciwon kai da ruwa da idanuwa na ke fitarwa a wajen da kife na saki kuka mai gunjin gaske wanda ya sanadiyar farkawa bulama na da sauri ya iso inda nake isa hannu ya ɗago ni na fada jikin shi kukan na ya sake tsananta sai kamar la ilaha illallah nake ambato ina ɗa da haula haula wala quwwata illa billah astaghfirullah astaghfirullah ina yi ina kuka ta na rawa bulama na duk ya kiɗi me ya tambaya ta menene damuwa ta ko cikin ya zube ne haba ya hana su me yasa ki haka dan cikin ki ya zube shi shikenan sai ki ta rusa kuka tsakar dare karfin din dare ne fa yanzu ki jiye da kyau Allah yana sane da ke kuma ai ya baki bai zauna ba ne kin san a dalilin matan da suke son barin ne a ce sun yi dan a daina kiransu da juya kuwa ke ki gode wa Allah da da yake baki amshi ni baki ga canji daga wajena ba kin san kuwa ai ba za ki gani a wajen iyayenmu ba da haka ki share yawayenki ki zo mu je mu kwanta kar da ni tsaye ina jin ina jikin shi muka isa kan katifar ya kwantar da ni shi kuma ya zauna yana mammatsa min jikina a hankali rufe idanuna na yi kamar marbaci a ƙasan zuciyata kuma a tausayin kaina da tausayin bulama na ne fal cikina ina tausayin kaina a ranar da asiri na zai tunu Kila hakan ya sale ruguza dukkan farin cikin gidana da ma farin cikin dangina. Kaf danginmu babu ɗan shaye-shaye sai gashi an same ni ina mace macen aure da shan miyagun ƙwayoyi. har ya yi sale salen zubewar cikina a jikina har sau huɗu. na yi makai na alƙawarin na daina shan komai ko don lafiyata da lafiyar yaran da zan haifa bugu da ƙari ina cikin sabon ubangiji na buro din zuciya idanuna ya rufe ni nutsuwa kawai nake son samo ma kaina tsiya tsiya na mance dukkan nutsuwa yana ga karatun alkur'ani mai girma sallah da tasbihi su ne kadai ke mutum damuwa su mai ma da farin ciki gani da haddar izifi sittin ciba kaina musabaka na ci ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba amma na yi fatali da sani na na nema wa zuciya ta salama ta hanyar shan miyagun kwayoyi gashi sun kai ni sun bayo ya ilahil alamin Allah na tuba kwanciya bulama na yi a hankali a gefe na a tunanin shi na samu sa'an bacci ne bude idanuwa na nayi hawaye sai cika suke suke yi tam suna sulalewa ta gefe da gefen idanuwa na idanun nawa